Good morning, Aishatu. Barka da safiya, Aishatu. Good morning, Isaac Musa Alheri. Barka da safiya, Isaac Musa Alheri. What's up with Aminatu? Me yake damin Aminatu? She owes me 1,000 naira and I owes her 500 naira. Tana bi na bashin 500, ni kuma ina binta bashin dubu ɗaya. What is your educational qualification? Menene matsayinki a karatun boko? I'm a diploma holder. Diploma ce da ni. What is your native language? Menene yarenki na asali? My native language is Hausa. Hausa shine yarena na asali. Which of the shoes do you prefer? Wanne kika fi so a cikin takalman? I prefer the white one. Na fi son farin. What size of shoe do you wear? takalmi mai lamba nawa kike sawa? Size 40, lamba 40. Who caused the accident? Wa ya haifar da hatsarin? A reckless driver, wani direba ne mai ganganci. What happened after I left? Mai ya faru bayan na tafi? No sooner had you left than I left, kana tafiya ni ma na tafi. What's the man's like? Yaya kamannin mutumin yake? He is tall and slim, dogo ne kuma siriri. What is your position on the matter? Menene ra'ayinki akan batun? I will let you know soon. Zan sanar da kai ba da jimawa ba. Which way is the wind blowing? Ina iska take kadawa? It is blowing toward west, tana kadawa wajen yamma. Which way is east? Ina ne gabas? This way, nan haka. Which is mine? Wanne ne nawa? Yours has gone missing. Naka ya bata. Which one shall I take? Wanne zan ɗauka? You can pick anyone. Za ka iya ɗaukar kowanne. When did you get back? Yaushe kika dawo? I got back the day before yesterday. Na dawo shekaran jiya. When did you see him last? Yaushe rabanki da ganinsa? The last time I saw him was last week. Rabona da ganinsa tun makon jiya. When will you leave? Yaushe za ki tafi? I will stay here for a couple of weeks. Zan kasance a nan har tsawon makonni biyu. When did he pop out? Yaushe ya fita? A little while ago, ɗazunna. When do you expect to return? Yaushe kike sa ran dawowa? Perhaps in three days time, wataƙila nan da kwana uku. When is the baby due? Yaushe ake sa ran haifar jaririn? The month after next, watan jibi. When will you return the book? Yaushe za ki dawo da littafin? the day after tomorrow, by God willing, jibin Allah ya yarda. When will the plane take off? Yaushe jirgin zai tashi? At any moment from now, a kowane lokaci daga yanzu. Where did I go wrong in my calculation? Ina na ɓata a na. Your calculation is in order, lissafinka daidai ne. Where did I set my pair of glasses? a ina na ajiye tabarauna na? I think it is on the cupboard. Ina jin yana kan koba. Can you tell me where Aminu is please? Ko za ki iya gaya min inda Aminu yake? I don't know his whereabouts. Ban san inda ya shiga ba. Can you do me a favor? Za ki iya yi min wata alfarma? Yes, sure, ƙwarai kuwa. Where do you live in Kaduna? A ina kike zaune a Kaduna? I live at Mandawari. Ina zaune a Mandawari. Where about is your house? Wajen ina gidanku yake? My house is located behind Sahad Stores. Gidana a bayan Sahad Stores yake.